واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan ka yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗauki sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikon sa da hikimar shi da hukunta shi da tsarawarsa ya kawo rayuwarmu a wannan rana yau muna talata tara ga watan ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2019 yau ma kamar kullum Allah subhanahu ya ba mu iko na halartar wannan masallaci da yake na suna da ke wannan unguwa ta gangarawa a cikin wannan karamar hukuma ta mutawalin fashi kuma irin wannan lokaci na dare domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma jiya mun tsaya akan aya ta 66 za mu tashi a 26 za mu tashi akan ayata bakwai a cikin suratun naml mun ji abinda Allah subhanahu ta'ala yake tabbatarwa cewa shi Allah shi da wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi shi ne ubangijin al'arshi mai girma sai ce kala sananzar أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من القاذجين قال سليمان لهدى هدى سنة سليمان يتشم هدى هدى سننظر za mu gani a sadakta shin ka yi gaskiya fi ma akhbarta na bihi a cikin abin da ka ba mu labarin sa am kazibin, ko ko ka karanci daga cikin makaryata ai min hadha nau daga wannan nau'i wa huwa ablagu min am kazabta fihi wannan cewa am kunta minal kazibin din ya fi kawa makura a wajen abin da ya shafi tuhuma fiye da ce an kazabta fi za mu duba mu gani ko kayi karya a cikin wannan abu kuma dallahum wannan ya shirya da su ala alma akan inda ruwa yake fasakhraja sai aka yi da wannan ruwa wa wartawu suka sha suka ƙoshi wata wadda'u suka yi alwala wa sallu suka yi sallah sun ma kataba suleiman kitaban sannan annabi suleiman alaihissalam ya rubuta wasiƙa suratuhu sura wasiƙai min abdullahi suleiman bin dawo, daga bawan allah suleiman ɗan dawo, ila bilkis marakatu saba zuwa ga bilkisa sarauniyar saba bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai assalamu ala man ittaba al aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba bayan haka fala ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ku yi girman kai a gare ni ku zo mini kuna musulmi sun ma taba'ahu bilmisk sannan kuma ya zamanto ya buga shi wannan takarda da abin da ya shayi almiski wa khatamahu bi khatimi kuma ya stampin shi da zobensa wanda yake a hannunsa shi ne kamar matsayin stamp wanda za a ɗauka a saka sun makala lil huda-huda wanda ya ce ma huda-huda iza bi kitabi haza اذهب بكتابي ya ce iza bi kitabi hara ka tafi da wannan wasiƙa tawa falƙi ka jefa ita wannan wasiƙa ilaihim zuwa gare su bi kasar laha biskun laha falƙi ana karanta da sukun na ha'un ɗin falƙi ta daure ta Wafi fi bi kasar ha a wata qira'a ɗin? ana karanta da kisra na ha'un din za fa'alqihi ilayhim na kon fa'alqih ilayhim ma ikhtilaf wa fi ukhra ma sila a wata kuma kira din ba ta da ikhtilafi ba na kon fa'alqihi ilayhim to a wata abin da ya shayi kira'a za a ce fa'alƙihi ilahi a jashi ai bilkis wa ƙaumaha yana ne ka jefa wasiƙar zuwa ga bilkisa da jama'ata sun mata walla sun mansarif anu sannan ka juya da gare su wa if ƙariban minu ka zau tsaya kusa da su fanzur ma za yarji'un ka duba gani me za su maido maka yarduna min aljawab da su maido na amsa fa khabahu wa ataha ya dauki wannan wasiƙa ya je mata wa haula junduha a ita akwai sojojinta wa alƙahu ki hijira ya je wa wannan wasiƙa akan cinyata falamma ra'atu lokacin da ta ga wannan wasiƙa irta'addat wa khada'at khawfan to sai ta zama ta razana ta sun ta kankan da kanta saboda tsoro summa waqafat alama fi sannan ta tsayo akan abin da ke cikin wannan wasiƙa ta karanta sannan قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ثم قالت سننتتي لأشراف قومها من يمن يمتاننتع يا أيها الملأ يا كو ku مجلسة bi haƙiƙil hamzatain da tabbatar da alhamza guda biyu ya ayyuhal mala'u inni wa ƙuri'a tashilu asaniya an karanta tashili na alhamza ta biyu ya ayyuhal mala'u ya ayyuhal mala'u inni yakon inni mala'u inni ana karanta shi da wannan tashili bi kalbiha wawon a ce ya ayyu almalawini a juya ita alamza ta biyu ta zama wawon ce ya ayyu almalawini winni na? ba na kalu ba tafiyar kenan ake ce masa idan na kalu ne ana yi ga alhamza din kamar a inda aka ce fil ardi sai ya ce filarufi ta ganin naƙal kenan na amma shi wannan tafsir isa'al ne sannan ana yi a inda a alhamza ɗin sawa'un alaihim a an zartahun tunan na wurin za a ce sawa'un alaihim an zartahun an zartahun maimakon a an zartahun sai yi tafsirin ita ɗaya alhamza ɗin baina baina an zartahum am lam to akwai irin wannan haka sai zaman nan wurin tafili ne na alhamza ta biyu sannan za a karanta ta da wawun wadda take maksura ya ayyuhal mala'u mala'u winni mala'u inni ya ce mala'u lallai ni ulkiya ilayya kitabun karim an ji homin wata wasiƙa mai girma mu'azzamun makto wadda suke abin girmamawa kuma wadda aka sanya mata tam aka yi stampin ɗinta an ibn abbasin an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an samu daga abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karamatul kitab khatma kila likarami madmunahu aw mursiluhu aw ligarabati shani malala suwam ya ce karama ta wasiƙa ɗin khatma ɗin yadda aka cika wasiƙar ƙarshenta shine karamar ta girman darajar ita wasiƙar ƙila wasu sun ce karami madmuna a saboda karancin abinda dai ita wannan takarda ta kunsa ne au mursilu ko kuma wanda ya aiko da takardai au garabati sha'ani ko kuma saboda baƙuntar sha'anin ita wasiƙa ba saba ganin irin ta ba shi yasa take cewa ulqiya ilayya kitabun kare an jiho min wata wasiƙa wata ke mai girma an gani mai ta ƙunsa inna min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim innahu min Sulaiman lallai ita wannan takarda wasiƙa daga Sulaiman ne wa annahu madmuna kuma lallai wa innahu kuma lallai shi ita wannan wasiƙa madmuna madmunahu abin da kunsa shine bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai ya ce mai Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin na'am Allah ta'alu alayya kuma kada ku yi girman kai a gare ni wa ni muslimin roman kuna musulmi an mufassara an din a mufassara tana yin tafsiri tana yin bayani an an shiga da ita a cikin la asali an daban la daban sai aka shiga da ita aka ce Allah an ɓoye a nurin ɗin da ke cikin abin da ya shahi an laɗe wala nahiya ita kuma laɗe tana yin hani ne aila ta takabbaru kama ya faru jababira jababira tulmulo kada ku yi girman kai kamar yadda masu mulki masu tsaurin kai suke aikatawa a ku zo mu kuna musulmi kawai qalat ya ayyuhal mala'u qalat ya ayyuhal mala'u أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون qalat sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku yan majalisa aftuni ku mun fatawa bi ta yi nan ma ana karantawa da tabbatar da alhamza din guda biyu ya ayyuhal mala'u u aftuni ta nan alhamza ya ayyuhal mala'u sannan kuma gaba sai aka ce aftuni na ma alhamza din to da ana karantawa da dukkan alamuzozin guda biyu wa ƙuri'a bi tasirin saniya an karanta da yin tasirin na alhamza ta biyu a ce ya ayyawa mala'u maimakon abtuni sai a mai da tawawun sai a ce wabtuni an gane ai ashiru alayya ai tana da yin shawara ku bani shawara fi amri a cikin al'amarina ma kuntu qadiyatan amra ni bazan zan kasance na yanke wani al'amari ba qadiyatu wanda zan yanke hukunci akan wani abu a ta shadun har sai kun zo ai ta durun sai kun zo kun halarta kuna nan a gaban ku abin da za a yi na ku kuma ni shawara me kamata ka ga mace ce fa amma tana an san ne shawara da duk shugaban da zai mulki al'umma ya ɗauka shi ne kadai mai ilimi a cikin al'umma shi kadai kowa sanin yadda za a yi al'amura ba za a yi shawara daga hannun kowa ba ya jin magana kowa da wurin samu nasara a cikin mulki ba akwai matsala a cikin haka mun gane da haka duk yadda mutum yake ganin yana da gaskiya sauran al'umma suna da matsala da sauransu to wani idan ya baka shawara to a cikin shawararsa in ka zauna kai nazari za ka fidda ababe da yawa wanda za a amfani al'umma da haka dole ne shugaba inda yana son ya ci nasara ya zamanto yana amsa shawara waɗanda yake tare da su musamman 'yan majalisa wa'anda ke tare da shi na ƙasa za su taimaka mai a wajen ba shi shawara da bayar da mafita da tattaunawa da za a yi tsakanin shi da su sai ya zamanto cewa an samu mafita idan ma har akwai wani ra'ayi nashi wanda ya tsara mana su to an wurin sai amfani juna baki ɗaya amma dai kare ya zamanto shi kadai kawai yake kidan sa kuma shi kadai yake rawar sa akwai matsala dan su din ne yan majalisar nan su za su bashi matsala su za su kawo mai tarnaki wanda bai zai iya cin nasara ba amma in tare da su ya tattauna al'amari har aka kawo mu wannan al'amarin mafita to ba su da yadda za su yi ko su koma daga baya su aiki shi mun gane wannan matsalai dan za su rika ganin cewa in an ci nasarar nasarar baki daya aka ta da su amma a lokacin da ya zama an watsar da su ba su da wani abinda za su iya bada wani shawara a ɗauka ba za a tattauna tare da su ba to a wannan lokacin su kuma suna da al'umma suna da jama'a to a wannan lokacin sai su dawo sai su zama maka kadangarin bakin tulu idan ka kashe su ka kashe tulu in ka basu kuma su lalata ruwa Allah ya tsare mu na sai Allah ya ce قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تعملين قالوا سيسكتي نحن أولي أوى lalle mu ma'abota ƙarhi ne wa uli ba su shari ko mu mutane ne waɗanda masu suke masu tsananin yaƙi ai ashabu shiddatin a filhar mu mutane ne waɗanda suke da tsanani a cikin al'amarin yaƙi idan an shiga an haɗu da abokan gaba wal'amru ilai. amma dai al'amari yana gare ki fanzuri ki duba ki gani ma za ta nuri ta murin menene kike abinda kike ba da umarni ki dubi al'amarin ki gani in yaƙi ce so kika ba da umarnin yaƙin za mu yaƙi abin da kike bukata ki dai duba ki gani me za ki bayar da umarni Nuɗu iki za mu yi muci ɗa'a a cikin umarnin cikin ba da na alat قالت سيدتي ان الملوك lalle masu mulki da ah, masu mulki da kuke gani idza dakhalu qaryatan in sun shiga alqarya afsaduha suna lalata ta bi takhrib da rusa ta a rugurguza wannan alqarya din kaga wannan sura din tana bayar da ni. tana bayar da abin da ya shafi ari na abin da ya shafi mulki da yadda kamata masu mulki su kasance game da abin da ya shafi talakawa ma dama talakawan suke tausayi kuma dan talakawan suke mulki lokacin da kake kan kujera ta mulki matsala ta taso wadda wannan matsala za ta iya cin kujerarka to abin da ya yi dacewa ka haƙura kai rizainin ka sauka cikin ruwan sanyi wanda zai hau ya hau a samu a cigaba tafiyar da al'amarin ƙasa idan kace ce za ka yi turjiya mulkin kake bukata musamman irin tsarin mu yau da yadda yake tafiyar da al'amarin rayuwa a duniya ta fuskar mulki to abin da zai faru shine irin abin da bilkisa take fidi a wannan ayi ka ki ka sauka ne al'ummar ka suna son ka sauka sannan majalisar ɗinkin duniya da makamantansu suna goyon bayan ka sauka ka ki ka sauka to abin da zai faru shine a zo a rusa ƙasar a lalata ta a yi mata asara a yi kuma ya zamanto shekaru da dama za a ɗauka kafin a dawo ƙasar ta dawo da ranta tana cikin suma Allah ya tsare mu qalat innal muluka idza dakhalu qarya tace lalle su wasu mulki idza dakhalu qarya in sun shiga alqarya afsaduha suna lalata ta bi taqrib da rusau su rugurguza ta wajalu a izzata a azilla su sanya manya-manyan mutanen da ke cikin kasar zamanto kaskantattu haka kuma abin yake kasancewa idan aka gama aka yakin aka kama manyan shugabannin ƙasa sai a jiya sun sanya su a cikin abin da ya shahi gidan yari da makamancansu su wulaƙanta a wulaƙantar da su wa kazari kai faru ta ce haka ne suke aikatawa ai mursulul kitab ai waɗanda suka aiko da wannan wasiƙa to irin yanayin ƙarfinsu ya kai ga za su iya aiwatar da irin wannan abubuwa don haka kenan ita ba ta ba da shawara a yi mai a yaƙi mun gane da kyau ka gama kenan fa ne hankali da tunani a cikin jagoranci da mulkinta amma yau ka duba gani wasu daga cikin shugabannin kasashe na duniya ne ya faru da su lokacin da aka buƙaci an gaji da su saƙo da sauka wasu sauka ba menene abubuwan da suka faru da su da iyalinsu da shugabannin da ke tare da su masu goyon bayansu a yau ne ya faru a duniya da haka wannan shi ne hakikanin abin da yake faruwa wanda idan mutum ya san ƙur'ani ya karanta littafin Allah yadda ya kamata to ya kamata ya samu fikihun masail irin waɗannan ya zamanto cewa ya ba ƙasar da yake mulki mafita ya ba kanshi mafita ya ba al'umma da ke goyon bayan mishi mafita wannan shi ne abin da ya fi dacewa wata rana yana nan da rayuwarsa in Allah ya yi nufi sai ka ji al'umman ƙasa sun dawo suna waiwai cewa ya dawo amma yau kwaɗayin mulki da son kujera cewa mutum sai ya mutu a kanta ya jaba wasu sun mutu a kan kujera a cikin wulaƙanci da kaskanci sannan kuma zuru'a suna cikin wulaƙanci da kaskancin har yanzu sannan waɗanda duk suke goyon bayan su sun koma wasu ba sa iya zama a cikin kasashen su sai dai ira Allah ya tsare sai Allah ya ce وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ita bilkisa a cikin abin da ya shafi karatu da ta yi da tsarin abin da sani na mulki da sarakuna da mulki na duniya ta fahimci cewa akwai sarakuna waɗanda su kawai kwaɗayi ne na duniya ke yi wasu ba wai mulki da kuma jagoranci na adalci ba a me za su samu kawai su cika rumbunsu su cika aljihunsu su ji daɗi da iyayensu ne kawai a gabansu da haka irin waɗannan ba sa iya haifar da ɗa mai ido a cikin kafashinsu ba sa iya jaza ma talakawansu samun wani abu na daraja da martaba da wani abu na alfano da haka sai suke cewa wa inni mursilatun ilayhim yace lalle ni zan aika musu bi hadiya da kyauta naziratu sai in duba an gani bima yarjul mursalun da menene yan aikin za su dawo min qabul hadiya aw raddaha za su dawo ne an anshi wannan kyauta ko ko za su dawo ne an maido da kyautar ba an saba ba kaga za ta auna ne ta gano idan da gaske ake yi abinda aka rubuto mata ba wai kawai ana buƙatar mulkin da take da shi ake buƙatar ta ba da wani abu na daula da ta mallaka ba za ta gane in kawai da gaske ake mata lalle aka maido kyautar ba a ba to ta san wannan sarki da ya turo mata wannan kyauta ne to lalle da gaske yake namijin sarki ne dole yanzu kamata ya ta yi tunani menene mafita kawai mun gane ai kana ah, malikan qablaha auna biyan lam yaqbiluha shin za ta gane kana malikan qabilaha auna biyan lam yaqbiluha shin ya kasance mai mulki ne ya anshi wannan kyauta ko ko annabi ne in annabi ne ba zai ansa ba za ta gane tunda ya ce Allah ta'adu alayhi wa atuni musulmi, to za ta gane idan mai mulki ne zai ansa idan kuma ba mai mulki bane ba to lam yaqbiluha ba zai ansa ba mun gane shine yace kana malikan qabilaha mai mulki ne zai ansa au nabiyyan lam yaqbiluha ko ko annabi ne ba zai ansa ba fa arsalat khadaman zukuran wa inasa sai ta aika masu hidimarta maza da mata bisawiya daidai da al'a alfan bisawiya ta tura su a daidai da daidai a cikin abin da ya shahi yawansu yadda ta tattara su ba wanda ya rinjayi wani koyi wani yawa wa hamsa mi'a labina minas zahabi sai zamanto cewa ta hada su da abin da ya shafi kamar tubali guda 500 na zinare zinari, munto zinare guda 500 kaga tana da wadata akwai kuɗi akwai daula a tare da ita watajan mukallilan bil jawahir da kuma wata irin kambe hula ta sarakuna wanda ya zamanto an yi mata ado da jauhari wa miskan wa ambar ta kuma aika mashi da turaren almiski da turaren ambar wa gairi zalika da wani wannan ma rasulin ta da ɗan aike bi kitabin da wasiƙa fa asra al huda huda ila sulaiman yukhbiruhu sai huda huda ya sauri ya tafi zuwa ga annabi Suleiman yana shi labarin abinda ya faru fa'amara. an tudrab libnatu zahabi wal fidda umarni a gina abin da ya shahi a buga tubala na zinarai da azurfai kafin ma su iso don su gane cewa shi ma ba baya ba a wajen wadata kafin zuwansu wa an tubsada min mawdu'ihi ila tis'i farasik maidanan sannan kuma ya ba da umarni wannan duk a yi interlogin ɗinsu daga inda yake zaune wannan tubalan da aka yi wannan abubuwa da aka yi na zinare da azurfa ne ya sa a shimfiɗa su a interlogin ɗinsu tun daga inda yake zaune har zuwa kwatankwacin mil aƙalla a tara tsakanin daga inda yake zuwa inda za a shimfiɗa wa an yabulu haulahu ha'itar mushrifal, sannan a gehen shi ya sa a gina katanga doguwar katanga wadda za ta zama kamar irin dakalin nan da ake na titi an gane a sanya katanga a haka Mushrifal, wata ke mai tsawo min az-zahabi wal fidda ita ma ta zinariya da azurfa wa an yuta bi asani dawab albarri wal bahr sannan kuma yace a kawo mafi kyawun dabbobi wanda suke rayuwa akan jirin ƙasa da mafi kyawun dabbobi masu rayuwa a cikin ruwa mal khadar an yaminil maidan wa shimali ta da ko masu hidima a dama da kuma hagu na wannan fili na gari a sanya ma'aikata yadda in aka shigo za a gane cewa wannan sarki shi ma <laughs> ba baya ba Allah ya ce falamma ja'a a جاء سليمان قال a يسجون لجمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء الرسول لو كتندا wannan manzo ɗan aike na bilkisa ya zo ma annabi suleiman ya zo bilhadiya da kyauta to a wani lokaci sai zama wa ma'ahu atba'a tare da shi kuma akwai mabiyansa wanda ke tare shi ya zo ma suleiman kala sai annabi suleiman ya ce ni. yanzu ku za ku karfafe ni ne dimalin da dukiya kuna tunanin da ita ne za ku yi amfani ku karfafan ku yaudara ku sanya in bar abin da nake a kansa yake cewa ku sani fa ma ni Allah abinda Allah ya zo min da shi minan nubuwa na annabta wal mulki da mulki wanda Allah ya bani khairun mimma atakum ya fi alkairi fiye da abin da Allah ya baku mina duniya na duniya bal tun bi hadiyatikum ya ce a ku kawai da kyautar ku ne kuke alfahari ai tafkaru a lifakarikun bi zukarifi duniya kuna farin ciki da kyautar ku saboda alfaharinku game da abin da ya shafi kawar duniya wannan shine abin da yake ɗauka muku hankali amma abin da Allah ya bani na annabta da mulki ya fi alkhairi fiye da abin da Allah ya bako. da haka sai ya ce irji irji ilayhim falana biyannahum bi junudin ولنخرجنهم منها عذلة وهم صابرون الحرب خضع yaƙi ɗan yaudara ne ɗan zamba an riga an samo mai sirrin wannan majalisa ta wannan fada ta masarauta da irin maganganunta duka huda-huda ya zo ya ba labari irin abin da suke gaya ma 'yan majalisa ta to sai ya mai da martanin magana da irin wannan yanayi ana ganewa Allah yake cewa annabi sulaiman ya ce irji ilayhim koma zuwa gare su bima a taita biyu min hadiya da abinda da ka da shi na kyauta Ta gani zuwa a saba kenan sannan falanatiyannahum bi junudin la qibala la lahum za mu zo musu da wasu runduna za mu zo musu da rundunoni wanda la qibala lahum biya ai la taqata lahum biya rundunar da ba su da iko ba sa iya tarbata za mu zo musu da wannan rundunai wala nukhrijannahum minha kuma za mu fitar da su daga cikin wannan alƙarya wannan gari wannan ƙasa min biladihim saba daga garinsu saba za mu fidda su daga cikin wannan gari kaga yanzu irin abin take hidi ma yan majalisar ta cewa inal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha ko to yanzu gashi nan ana ga mata za a zo a haka a garin a kafai annabi sulaiman alayhi salam yace za su fitar da su daga wannan kasa ta saba sunniyar disney abi kabilatin an kirawo ita wannan abin da ya shahi ƙasa saba da sunan baban ƙabilarsu ya ce za mu fidda su a zillata suna Ta kamar yadda ta ce wajaru a izzata aliha a zilla za su sanya manya-manyan shugabanni mutanen da ke cikin kasar su zama kaskantattu to yanzu ga shi yana gaya musu cewa za mu fitar da su daga kasar azilla suna kaskantattu wahum sagiruna suna wulakantattu kaskantattu illam ya tuni Musulmin, in ba zo min suna musulmi ba falan ma an rasul biladiya lokacin da wannan manzo ya koma da wannan kyauta wa akhbaraha bi qawli Sulaiman ya ba ta labarin magana annabi Sulaiman tajahazat lil sayri ilai sai ta shiri dan ta taho zuwa gare shi litanzira ma ya'muruha bihi dan ta ga menene abin da zai ba ta umarni a kansa ila an qarrabat minhu ala farsakhi sharin sha'ira biya. har zuwa lokacin da ta kusanto gare shi da kwatankwacin farsaki guda sai ya zamanto ya fahimci ya gane zuwanta Allah ya ce قال قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال sai annabi Sulaiman ya ce dan ya ƙara mata wani abu wanda za ta ƙara samun damaucewa a cikin shi kala ya ayyuhal mala'u ya ce ya ku ‘yan majalisa ta ayyukum waye a cikinku fil hamzataini ma taqaddama a cikin alhamzozin nan guda biyu kamar dai abin da ya gabata ne a baya ko karanta da alhamza guda biyu ayyukum ya ayyuha mala'u ayyukum an gane ko kai tasirin alhamza ta biyu ya ayyuha mala'u wayyukum mun gane ka juya ta ta zama wawan ayyukum ya tuni ya tini bi arsha waye cikin ku zai zo min da gadanta kabla an ya atuni musulmi kafin su zo mini suna musulmi kadina da'i'in kayan su zo suna masu jawuwa masu yin a arada an yi uta biyi ƙabla, zalika yi nufin a zo da wannan gado kafin haka li yakuna sababan li islamihim zai zama dalilin musulintarsu. su gaggadansu ma su ma kuma a gaban shi Allah ya ce قال إفريت من الجن إني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني لا وإني عليه لقوي عليم قال إفريت من الجن سي wani ifrit daga cikin aljanu ya ce huwal kawiyu shari shine ne mai karfi mai tsananin karfi kuma ya ce ana ati ka ni zan zo maka da wannan gado ƙabla an ta kuma min makamik kafin ka tashi daga wannan majalisa taka zan kawo garan allari tajlisu fi lil wannan wurin da kake zaune a cikinsa don yin hukunci alkalin mutane wa huwa minal gadati ila nisfin nahar kuma wani lokacin shine daga safiya zuwa rabin yini za ka kaddara kamar zuwa karye nawa na, rabin yini zuwa wajen azhar kafin zuwa wannan lokacin daga saye zuwa wannan lokacin ya ce zai kawo gada mun gane na kaga wannan ni'imomi ne da cikin ni'imomi da Allah ya bawa annabi Sulaiman wa inni alaihi laqawi yace lalle ni alaihi akan wannan aikin laqawiyun mai ƙarhi ne ala hamli a bisa ɗauko shi amirun kuma ni amintacce ne alama fi min jawahir wa ghairiha a bisa abin da ke tare da wannan gado na jauhari da wani safa cin komi ba yadda yake haka zan kawo maka qala sulaiman uridu asra min hannun suleiman sulaiman ce ina ina son wanda yake da sauri fiye da haka wanda zai abin fiye da haka a cikin sauri ku wannan al'amari sai Allah ya ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Allah ya ce ƙalar lazi inda hu ilmin min alkita sai wanda ya zama a tare da shi daga cikin aljanu kenan akwai ilimi na littafi almunazzal littafin da aka saukar daga cikin littafan Allah maɗaukin sarki wa huwa shi wannan wannan aljani shine Asif bin Barkhiya Asif dan Barkhiya daga cikin aljanan kana siddiƙan mutum aljani ne shi ne gaskiya ya alamu ismullahi al'azam ya kuma san sunan Allah al'azam wanda yake mai girma Alali iza du'a bihi aja wanda idan aka roki Allah da shi Allah yana ansawa ila kana du'a allazi da bihi an ce addu'ar da yayi addu'a da ita Shi shine yana cewa ya zal jalali wal ikram ya zaljalal wal ikram da wannan addu'ar ya amfani wajen ɗauko gadar wakila ya hayu ya ƙayyum wasu ce kuma ya yi amfani da da ya hayu ya ƙayyum wa ruya zalika an aisha an ruwaito wannan daga aisha wa rawa wa ruya an zuhri qala an ruwaito daga zuhri ya ce ja alladhi indahu ilmun min alkitab wannan wanda yake a tare da shi a kone ilimi na daga littafi shi asif bin barkiya ya yi addu'a ne ya ce ya ilahuna wa ilahu kulli shai ilahun wahidan la ilaha illa anta itini bi arshaha addu'a da ya kira ya ce ya ilahuna ya allamu wa ilahu kulli shai kuma allan kowane abu ilahun wahida Allah guda ɗaya la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai i'tini bi arsha ka zo min da garanta wannan ita ce addaji wakila allazi indahu ilmun min alkitab huwa jibril wasu ko malaman suka ce wanda ya zama tare da shi akwai wani ilimi na daga littafi da aka ce a cikin wannan ayar shine mala'ika jibril ba wai aljani ba ne asu bin barkiya so da ce mala'ika jibril ne ya zo ya yi aikin mun gane haka wasu malaman tafsiri suka fassara wakila malikun akhar wasu kuma a malakun akhar wasu kuma suka ce mala'ika ne dai daban wakila sulaiman nafsa wasu kuma suka ce sulaiman ɗin ne da kanshi annabi sulaiman ɗin, shi da kanshi shi ya yi addu'ar ya jawo gadan mun gane now Walmuradu ala kulli halin min aya bala yace abinda ake nihi dai a bisa kowane hali dai game da wannan aya anna zarika du'a aul ism bayan wujudi sirrin min asrarillahi la yu'lamu illa biwahyin min Allah ya ce kawai manufar shi ne lalle wannan addu'a ko kuma wannan suna da aka amfani da shi bayani ne na abin da ya shahi samuwar wani sirri daga cikin sirrukan Allah wanda ba a iya sanin shi sai ta hanyar wahayi an gane ina yin ce wanda yake da ilimi minal kitabi na daga littafin da Allah ya saukar kaga ta hanyar wahayi kenan aka san wannan addu'ar wadda aka aka ɗauko wannan garu mun gari. na da aka, babu wanda ya san wannan din sai ta yi wahayi za sani wanda zalika qala qala allazi hu ilmin min alkitab dan haka ne ma Allah ce ƙalar allazi sai wannan wanda ya zama hu a tare da shi akwai ilmin min kita, ilmi na littafi ƙalar sai ya ce. iz mawdu'u sura fi bayani annal ghaib lillah la ya'lamuhu illa hu domin maudu'in wannan sura tana yin bayani ne akan cewa lallai gaibu na Allah ne babu wanda ya san wannan gaibu din sai shi Allah ta'ala yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfa yace ni zan zo maka da wannan gadan kafin kyaftawan idanka kaga ga yawancin sauri na'am Iza nazarta bihi ila shay'in ma in ka kalli wannan a kai kallo da wannan idan naka zuwa ga wani abu daban to ka tun kawai go ka dawo garin yazo qalahu sai ya ce mashi unzur ila sama kalli sama fa nazara ilaiha sai ya kalli sama sun maradda bi tsarfihi sannan sai ya dawo da ganinsa fawaje da sai kawai fawaje da bu sai ya samu wannan gadar ne auren mawdu'an muwaddi'an an ajiye shi kenan an kawo fensirin da naka na muwaddi an bai ne dai sai ya samu wannan gado ga shi nan an ajiye shi a gabansa an ga an kawo gadon kaga addu'ar kenan da aka yi irin ce Allah subhanahu wata'ala ya lamince ya yadda al'amarin da buƙatar ta biya kuma ka biya wannan bukatar ta annabi Sulaiman alayhi salam da haka sai ya samu gado gashi nan kawai muwaddi'an bayna dai an aje shi a gaban sa fa fi nazrihi ila sama du'a asif bil ismi al azam a cikin wannan kallon da ya sama din nan anan ne addu'ar asif ta kasance wanda ya da sunan Allah al azam suna wanda yake mafi girman suna an yi ati Allahu bihi ya roƙi Allah ya zo mai da wannan gado fa hasala sai abin ya faru ka annahu jara ta ard kamar ya gudana ƙarƙashin ƙasa hatta naba'a har ya zama to cewa yanzu ya kullo ne kawai kai ka ɗauka yana ƙasa ne dama kawai kullo yayi an ce kalli sama ne yana dawowa ya gashi a gabansa ya ce ka kamar ya zamanto cewa jara ta tal'ardi hata na ba ta ta kursi suleiman alaihissalam kamar dama ya gudana ne shi garin a cikin ƙasa ya zamanto kuma ya bullo ƙarƙashin kujerar annabi suleiman alaihissalam wannan addu'a a gaba addu'a ce mun gani to aƙalla wannan lafizan da kuke gani waɗanda malam ya kawo na ya zal wal ikram da na ya hayu ya qayyum har sai da dama sun tabbatar da waɗannan a matsayin ismillahi al'azam sunan Allah wanda yake mafi girma duk wani abu da kuke gani ya zama maka mai tsanani mai wahala sha Allah ka saka waɗannan lafuzza ɗin ka nace kana roƙon Allah da su zai biya bukata mun gane wannan na ga abin da ya kamata mu kula sai Allah ya ce قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما رآه فلما falamma ra'ahu ko mu ida sa bane na'am falamma ra'ahu mustaqirran lokacin da ya ga gadan ya tabbata ai sakinan ya natsu gashi gabansa inda hu ya kasance gashi tabbata a gabansa qala haza sai ya ce wannan al-ityan bi zuwa da wannan gadan da aka yi min fadli rabbi daga cikin falalar ubangiji na ne li yabluwani dan ya zaraba ni li yaktabirani dan ya jaraba ni ya gani a ashkur zan gore na wurin a ashkur bi taqiqil hamzatain da tabbatar da alhamzoji guda biyu a qira'a kamar yadda malam ya karanta a ashkuru mun gane wa ƙuri'a بإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال الألف بين المسحلة والأخرى وتركه أنا كرنتاوى دي إبدالي تنزع الثانية ألفا يتونن الهمزة إيه تبيو أمرين ألفا wa bi tashiliha sannan kuma da yi mata tashil ɗan shahe ta kaɗan a wajen karatu wa irkhal alfi bain al musahhala sannan kuma da shigar da alifin a tsakanin ita alhamzar da aka yi mata tashili din wal ukhra da kuma ita ɗayar alhamzar wadda ba a yi mata tashili ba wa tarku kuma ana karantawa ma da barin shigar da wannan alhamza ɗin alif din a tsakaninsu shine ashkuru ashkuru ko a ko a karanta shi a ce a ashkuru a ashkuru ko ce ashkuru ko ka ce ashkuru ko ka ja madda ko kuma ka idan madda mun gane a ashkuru ana yin tafsirinta ba a karanta ta a matsayin sai daga ce ashkuru mun gane wannan shine tafsiri wannan ilmul qira'at ne am akfur Allah yana jarabta ni ne gani zan gode ko ko zan kafirce an ni'ima zan kafirce ma ni'ima wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi yace wanda duk ya gode ma Allah to ya gode ne akan kansa ai li adliha la ali anna thawabu shukrihi lahu ya gode ne saboda kan shi domin sakamakon godiyar na komawa ne a gare shi wa man kafara ni'ima wanda kawai kafirce ma ni'ima fa inna rabbi ganiyu. lalle ubangiji na mawadaci ne an shukuri ya abisa godiyarsa karimun kuma Allah madaukin sarki mai girma ne ai kamilun Allah madaukin sarki cikarke ne wa munazzihun an naqas abun tsarkacewa ne daga tawaya fallazi kafara an shukuri huwa allazi zalama nafsa wanda ya kafirce ma godiya ga Allah to shine kuma ya zamanto ya zalunci kansa Allah ya tsare mu ga zaluncin kai qala nakiru laha arsha qala nakiru laha arsha nan أم تكون من الذين لا يهتدون نعم قال سيتي نكروا لها أرشا ku yi ƙoƙari ku ga kun canza mata wannan gado nata ai gayyaruhu ila hali halin tunkiruhu ku canza shi zuwa ga halin da za ta yi inkarinsa idza ra'atuhu in ta gaishi nan zura mu gani a tatari za su shiru ila ma'arifati zuwa ga gane gadan am takuna min allazina la yasadun ko ta za ta zama daga cikin waɗanda ba za su iya ganewa ba ila ma'arifati zuwa ga ba za ta ko za ta zama daga cikin waɗanda ba za su shiru ba zuwa ga gane wannan gado ta san shi ma yugayyiru alaihim ila ma'arifati ma yugayyiru alaihim ko ko za su zama daga cikin waɗanda ba za su iya shirya ba zuwa ga sanin abin da aka canza musu da ga yadda yake an canza shi su kasa gane wannan abin a asalinsa to ai da kaza yake amma yanzu canza shi shi ne kaza mun gane na kasar Bizarika iktibaru aqriha ya yi nufi da haka ne don ya jarabta hankalinta ya gane kaifin hankalinta lamma ƙila lahu أن فيه نقصا yace saboda أبن aka gaya mashi cewa tare da hankalin akwai tawaya to sai ga bari ya hankalin hankalinta ya ga yaya fa ghayyaruhu bi na aw naqasin aw taqlibin da suka canza wannan gado da ƙarin wani abu a saman shi ko tauye wani abu ko kuma juye gadon daga yanayinsa falon ma ja فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت لو كتنا تزو قيل لها ساكت متى أهكذا أرشكي هكا قرينك يكي أي مثل هذا أرشكي كمان مثال هكذا قرينك يكي قالت ستجي كأنه هو كما شي شيني <laughs> ai fa'arifatu wa shabbahat alaihim kama shabbahu alaiha ta gane gadar sai ta sa musu shi haka mai da suka sa mata <laughs> islam ya kul a haza arshiki domin bai ce mata shin wannan garanki ne ba ba haka ya ce mata ba kamar haka gadanki yake kaga akwai mamanci shin wannan ki ne akwai bambanci na falau kila haza da an ce mata haza ba a haka za ba da cewa kai a haza arshiki mun gane da haka aka ga mata laƙalat na da cewa za ta kawai i gado na ne an gane amma an ce mata a haka za arshiki haka ganin ki yake sun sai ka annahu o kamar shi shi ne kalu suleiman lamma ra'alaha marifa wa ilma annabi suleiman alayhi salam lokacin da ya gane ya ga cewa tare da ita akwai fahimta da ilimi sai ya ce wa utina al-ilm min qabliha wa kunna musulmi ya ce ai an ba mu ilimi kafin ita ko mun zama musulmi mun gane na ai faqad asabat fil jawabi wa aqalat wa arafat ai kamar yana so ya ce ne Lallai ta dace a wajen amsa da ta bada ta hankalci wannan al'amari ta san garanta ta gane shi wa na nashkurullah amma muna gode ma Allah iz ilma billah wal islam domin an ba mu ilimin sanin Allah da musulunci wal hidayah da shari'a qabla ha gafin ita wa kunna muqadina li amrillah ko mu kasance masu jawo zuwa ga al'amarin Allah qala hadha al-kalam li ajli sanai ala Allah yayi wannan magana dan saboda godiya ga Allah wa tahaddasu bi ni'mati da bayyana da ni'imar Allah wanda ya mashi Allah ya ce wa saddaha وصدها ما كانت تعبد min دون الله إنها كانت من قوم كافرين Allah ya ce wa saddaha an ibadatillah ya kange ta ne daga bautar Allah ma kanat ta abudu abinda ce tana bauta mawa min dunillah koma bayan Allah ai gairu wani Allah inna ma kanat min qaumin kafirin Allah ya ce ita ta kasance daga cikin mutane kafirai innaha kanat min qaumin kafirin wa innaha nukce cewa ne na? innaha kanat qaumin kafirin na ce inna ma ne na inna ha min qaumin kafirin ita ta kasance daga cikin mutane kafirai da haka sai zamanto rasikhina fil kufr wanda suke masu zurfi wanda suka zurfafa a cikin al'amarin kafirci tana cikin su kun ƙadira qadira an na islamiha bi sur'a ba ta zamanto tana da iko ba a bisa ta bayyana da musuluncinta da sauri ba da ma zahara laha nil ayatu dalla ala sirki risalat suleiman bayan abin da ya zamanto ya bayyana a gare ta na ayoyi masu shiryar da ita a bisa gaskiyar manzancin alayhi suleiman alayhi salam ƙila laha قيل لا دخل الصرح فلما رأته هفدته لجة وكشفت عن ساقيها نعم قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي نفسي وأسلمت مع سليمان sai aka ce mata لها سأكت متى أيضا أدخل الصرح كشكو cikin abin da ya shafi farfajiya ta mulki tana ta daga nesa ana magana da ita kuma wurin Ga shi an riga an yi mai wani irin kawa da wani irin ado wa huwa a huwa saduhun min sujaj abiyat kuma wannan gurin wani wuri ne wanda yake an shirya shi da glass fari farin glass a ƙasa an rarice ƙasa an jara shi an sa ruwa an sa abubuwa ga tsari ga halittu ga kifaye na yau da ta hanga sai ta ɗauka ruwa ne an ce shigo za ta shigo na? ya salaf wani yake tawai idan can akwai gilas ayyanzu yanzu suɗin duniya muke yi الله نيتي أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آكبة المكذبين كيف كان آكبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينة هكا الله يكي قامنا يأتي بذاتي تهي أبا ينقصها فينظروا كيف كان آكبة الذين من قبلهم su je su gaya ƙarshen al'amari na mutanen da ke gabaninsu kanu a shadda min hukuwa Allah ya ce sun yi tsananin ƙarfi wa asarul duk wani abu da kake gani wanda yake na jin daɗi na rayuwa na bayan ƙasa da ra'aji to sun yi su tasirin wannan abu wa amarwa sun raye ƙasar nan aksara min ma amarwa fiye da yadda wannan al'ummar ta manzon Allah suke raye wannan ƙasar da duk gine-ginen da ake yau ka duba gani fa samudawa wa samudun lazina jabu sakhara bilwa ba wani architecture yanzu wanda ya isa irin abin da suke ba shi Allah ya musu baiwa to ballantana annal Sulaiman wanda shi glass din ma sinadarin duk abin da yake bukata za a shi inda yake za a shiga a rubutu muribi huda huda da Allah ya saka mashi a cikin me majalisar sa shi wani tsuntsu ne amma shi zai duba da idan shi zai kalli wurin ya ce akwai ruwa a wurin aljanu kawai su tono shi yanzu kan mono ake yi sai an zo da mota a ce kwaran nan ya zo a ce eh tana nan ya kawo mota tana nan awa <laughs> to a yi tsari da shi ya zo a gina mono akwai gilas a lokacin an yi wannan tsari ka duba gani yanzu interlock da ake yi na me ake yi na kankare da siminti ko amma kaji shi nashi da za a yi zinariya ne da azurfa aka shimfiɗa in ta zo za ta tako ta kan zinari da azurfa bulullukan da aka yi tuwalan da aka yi na abin da shi ne kamar irin wannan abin da ka na interlock ana yin su to haka aka yi su aka shimfiɗa su aka interlocking saboda raya al'amarin ƙasa Allah shi taimake mu lokaci ya yi na ganin nan za mu tsaya insha Allah <laughs> Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan wannan ayatin Allah ya da dan saboda tana da ɗan tsawo kuma da kai bayanan da ya kamata mu fidda a ƙarƙashin ta saboda mu gane cewa yanzu duniyar nan mu kamar muna suɗi ne an cinye duniyar yanzu suɗa suɗi muke zaman suɗi muke kawai <laughs> eh amma kan wannan kanar kuke ta wahala ake ta rigima da akan kalar rubi irin abubuwan sahabbai rayuwar sahabbai kadai ta isa mu gane cewa yanzu kalar duniya muke irin gudun wanda suka rika ɗauka suna bada wa musulunci sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya biya na aure yanzu in aka lissawa shi kaji wanda Aisha take fili kurin ba tsarana bane a kudin ka ne amma wancan lokacin ba a cire su a bada kawo ba kudi ya kamata wanda suke amfani da kwabo mai huda a baya baya din nan ba wanda suka bu yan baya sosai su kansu kuɗi a wurin su daraja jin daɗi da a wurin su ya fi mun gane yanzu mutanen da sai an yi da gaske ake yin sarakar kaza ɗaya da gaske amma yanzu duk wanda ya ɗarba shekaru na idan ka tambaye shi ba ka labari lokacin da aka yi mai shi irin abubuwan suka rika faruwa na zilinta da kyaututtuka da aka rike mai yanzu za a yi yaron shayin har yi warke to ba haka bane ba to wannan kaɗai ya isa ka san ka gane cewa al'amura na rayuwar duniya sun yi nisa sun yi nisa kawai kama muna su tsakin duniya ne amma a kan tuni kuma ake ta wannan kashe-kashen ake ta wannan rigijewa Allah ta tsare na ta dole za ka tausaya ma yara ƙanana yanzu ba da suke fama da suke nazo menene ƙarshen al'amari a rayuwarsu yanzu idan kana kallon abubuwan da ke faruwa a ƙasa Allah ka gafarta mana kuma lokaci ya ina ganin lamu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu dora daga kan ayata 44 da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu abu da mu karanta ne da kuma wanda za mu karanta a gaba idan akwai sauran rayuwa Allah mu ɗauki sarki ya lamince mana ya sanya mana cikin yantattun bayi wanda yake yanta a wannan watan Allah ka samu ɗan aljanna ne baki ɗaya kar ka sa rabon wuta a cikin mu ya Allah wasu bukatu cikin mu na alkhairi Allah ka biya wasu wanda ke saɓanin haka kuma Allah ka juya su zuwa ga alkhairin ka biya kuma ka yarda da su ya Allah waɗanda suke saba a cikin Allah ka gafarta musu masu biyayya a cikin Allah ka tsara musu ƙarin gwiwa ka ƙara ba su juriya ne maka biyayyar da'a ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mana su lafiya muka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare su lafiya waɗanda suka riga mutuwa Allah mu ɗauki zan cike musu rama ka sa aljanna ce mu komar su idan rayuwar mu za ta tsari Allah ka ashi rayuwar mu na musulmi ƙwarai masu imani Allah ka tabbatar da mu ka tabbatar da harshen mu a lokacin mutuwa a bisa yin tukunci da fidin kalmar shahada ya Allah Allah ka lamunce mana akan wannan ka kare mu daga azabar kabari ka kare mu daga azabar wuta ya Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala idan arzikin mu yana a cikin sararin samaniya Allah ka sauka da shi kasa idan arzikin mu na a cikin kasa Allah ka fidda mana shi idan arzikin mu na kusa da mu Allah ka amfana da mu wannan arziki ya Allah idan yana a nesa Allah ka kusanta da shi a gare mu ka ba mu ikon amfana da shi kuma mu amfana da shi ɗan uwan mu su amfana da shi ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala muna rubanka masu jari a cikin mu Allah ka ƙara albarka a cikin jari wanda ba su da shi suna bukata Allah ka ba su ka sa albarka idan ka ba su wanda suke da sana'o'i a hannayensu Allah maɗaukakin sarki muna rubanka ka kare musu sana'o'insu ka sanya albarka a cikin sana'o'insu ya Allah Allah maɗaukakin sarki muna rubanka kar ka sanya mu zamanto masu haɗinci a cikin rayuwa duniyar mu da lahiyar mu Allah ka samu a cikin amintattun bayi fitattun da ke faruwa a cikin ƙasar nan a sasannin ƙasa wurare daban-daban Allah mutuncin sarki muna roƙonka ka sassauta wannan al'amari ka kawo ƙarshen wannan al'amari ka zauna da mu lafiya ya Allah ka sa mana zaman aminci Allah subhanahu wataala kar ka sa mana zama na tsoro kar ka sa mana tijiji a cikin rayuwa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.